duniya ta sallama wa wannan mu'ujizar ta alkur'ani cewa zuma akwai waraka akwai magani akwai biyan bukata ka saurari kasusuwanmu na karshe-karshe da muka karatun littafin atibin nabawi da muka tattauna waɗannan matsalolin tsarki ya tabbata ga Allah a duk duniya a yau babu abin da za ka yi brush ka goge bakinka da shi bakinka ya wanku a zo a gwada duk wata bakteriya duk wani sinadarin cuta babu a bakinka sannan daga ba bakinka ba zai wari ko hamami ba sai zuma ita ce makilin mafi nagarta da inganci dangwala brush ɗinka a ciki dangwala asuwakinka goge bakinka da zuma ka ji yadda zai an fahimta jama'a ina mata masu fama da ɗoyin farji ya ƙare samu zuma ki tsarki da ita kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shi shikenan tsarki ya tabbata ga Allah wannan mu'ujizar Allah da ya sauka wa fiyayyen halitta kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi kana fama da dindimi a idanka yi tozali da zuma idan zaka kwanta soka mushayinka wannan abin da kake soka tozali soka shi cikin zuma zaro shi sa idanka sake so ka ɗayan sa ka kwanta in gari ya waye ka wanke ka yi kwana uku ka gani ka ga yadda idanka zai yi gar wannan fa alkur'ani ne sannan aka samu wani malamin sunna ya zauna ya cikakken bincike akan wannan yau shekara 600 ta gabata al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ko a tibbin nabawi a ƙarƙashin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya manzan Allah ne ya zo da wannan kawai duk wani gyambo da ya gagara a wanke shi fes da zuma a kawo zuma a shafa man yaso a naɗa bandeji kwana ɗaya kwana biyu ka gani duk wata kansa da take cin jiki ko nono ko cinya a rinka wanke ta da zuma ana sa zuma ta ya zo insha Allah kana fama da saiko je ka wanke kanka fes da zuma kuma ka rinka shafa zuma ka gani me zai faru wannan kaɗan kenan cikin alheran manzan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami wannan kaɗan kenan cikin mu'jizojin da alqur'ani ya zo da su to sa'an nan ka dubi ma'arif da ya ce ka dubi inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha Maut, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wannan na daga cikin mafi mu'ujizar abin da alkur'ani ya zo da shi a wannan zamanin ya bayyana musamman ga 'yan boko da ke bincike ko karatun biology rai na ɗan adam idan ɗan adam ya kwanta bacci sai ran ya fita sai a bar shi da numfashi idan wannan rai rayuwar shi ta ƙare kenan sai a dakila numfashin daga nan dama ran yana hannu idan kuma Allah ya nufi rayuwar akwai sauranta sai a dawo mishi daren. ba da jimawa ba wajen 1995 zuwa 96 masu binciken kimiyya da fasaha suka ce sun gano dan adam in ya kwanta bacci wani abu yana fita a jikin shi this is how they put it they said an unidentified object wani abu wanda an kasa gane shi an sa na'urar bature ta kasa gane shi amma an tabbatar mutum ya kwanta bacci wani abu haka suka ce aka ce me suka ce wani abu suka sa duk wata na'ura da kwamfuta aka ɗauki ɗan adam aka saka shi cikin akwatin kwamfuta ya yi bacci ga abin an ga ya fita amma an kasa ganin abin wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi